بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسادوا أولنا يمتشينا أشرين دبير قوة صفر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دريه لدى أربعين دا أكو kuma uku ga watan goma a shekara ta da ɗaya ta miladiya za mu tashi darasi na ɗari da da hamsin uku a cikin karatunmu na aljami'ar sahih al-musnad na al’imam abi abdullah muhammad ibn ismail al-bukhari rahmatullahi alai za mu tashi babi na ɗari da 108 a cikin littafi na goma kitabul azan a babu man hafata al-kira'ata fi wal asr hadisi na 777 na'am قال ابن na'am ya ce babu man kafatal qira'ata fi dhuhri wal asr babu wanda ya koye karatu a cikin sallar azahar da sallar la'asar wato wanda ma'ana wannan abu ne wanda ya tabbata a cikin sunna shi yasa ya yanke da hukuncin wato a ɓoye karatu a sallar azahar da la'asar na'am na'am jarir ibn abdulhamid abdobbi daga al'amar suleiman ibn mahran asadi maulahu daga umarata bin umair daga abu ma'mar abu ma'amar ya gabata gare mu ko a ai wannan hadisin na khabbab abu ma'amar sunansa ya kwanta mu amma dai ya gabata gare mu ina jin hammamin ambaci tarjamarsa na'am qultu li amma li khabbab nace ma nace ma khabbab khabbab ibn al-arab sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam na'am na'am ya ce a kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara'u fi zuhri wal asr shin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin karatu a sallar azahar da la'asar sai ya ce na'am sai muka ce masa min aina alim ta yaya ka sani ya ce saboda motsin gemunsa kamar yadda muka wannan hadisin ya gabata imam bukhari ya kawo shi ba a wuri ɗaya ba to wannan ya nuna cewar a sunna a wajen sallah a zahar da la'asar shine a ta karatu kar a bayyana kar a bayyana karatu a cikin sallar azahar da la'asar amma ba wai ai gumba a karatu ba tun daga shi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karatun sun habab ibn al-arab ya tabbatar ya suke ganewa da motsin gemunsa kuma wannan ya nuna cewar nafilar nafila sallar ta tsawo'i wannan akan sallar a zahar ne da la'asar saboda haka wannan shine hukuncin sallar farilla idan sallar ta tsawo'i ne kuwa to ita ma sallar ta tsawo'i in dai wadda ake yi a cikin jam'i ne na taro to ana bayyana kira'a kamar sallar idi wanda ake wato wannan ya nuna cewa sallar da ake da rana ana asirta karatu idan tsawo'i ne idan sunna ce wadda ake yin ta a cikin jam'i to ana bayyana kira'a kamar yadda yake a sallar idi na karamar salla da na babbar salla haka zalika kamar yadda yake a salatul kusuf salatul kusuf in aka yi sallar kusufin rana da sallar kusufin rana kun ga ai rana ake yin ta kamar yadda ya faru lokacin kusufi da aka yi a zamanin annab sallallahu alaihi wasallam yi karatu ya yi sallar kusufi kuma ya bayyana kira'a haka zalika sallar roƙon ruwa sallar roƙon ruwa an aka zo yin ta za a yi ta kamar inda ake sallar idi ne a bayyana karatu to amma idan ba salla ce ta nafila ta sunna da ake bayyana da ake haduwa ba a ciki kamar nafila ta rana mutum zai bayyana karatu ko zai asirta al'asul dan ai qiyas kiyasi akan azhar da la'asar cewa in sallar rana ce to sai a asirta karatu sai a asirta karatu amma idan aka bayyana babu laifi kuma an ruwaito daga abdullahi bin umar ya kasance yana yin sallar nafila yana yin sallan nafila da rana kuma ya bayyana karatu har ake jin karatun nasa to wanda ya nuna cewar kenan idan a sallan nafila ce duk da yake al'asul a yi kiyasinta kan sallar azahar amma babu laifi wato a yi ta babu laifi in aka bayyana karatu kamar yadda aka ruwaito daga abdullahi ibn umar to shi ita sallar ita sallar azahar ita sallar rana shi yasa aka ruwaito daga tabi'ai suna kiranta al'ajma al'ajma wato bediya wadda ba ta magana wato ma'anar rashin maganar wato ba a bayyana karatu a cikinta ba a bayyana karatu a cikinta amma idan idan mutum ya bayyana to babu laifi an ruwaito daga abdullahi bin umar ya ji wani mutum yana karatu yana bayyana karatu da rana sai ya kira shi yace inna salatan nahar la yujharu fiha fa asirra qira'atak yace sallar asrar rana ba a bayyana qira'a a ciki dan haka wato ka asirta a qira'ar ka wannan shine asarin da nake gani na akasa nake cewa Abdullahi ibn Umar yana bayyana qira'a yayi inkarin a yayi ga wanda yake bayyana qira'a la'alla wanda ya dawwama akan haka ne wa illa haka din shi an ruwaito yayi kamar yadda Bishr ibn Harb yace رأيت ابن umar يصلي بالنهار فكان يسمعنا قراءته نا نا na na na ga abdullahi ibn umar yana sallah da rana ya kasance yana jiyar da mu kira'arsa to wannan ibn umar ya yi ne dan ya nuna ya halatta amma abin so shine abin da ya gabata daga gare shi wanda ya ce ya ji wani yana karatu da rana ya hana shi ya ce ka asirta kira'arka to kuma wannan shine al'aula ɗaya daga cikin abin da zai nuna cewar sirranta ira'a ba a sallar da take ba ta dare ba ba na filar dare ba wato abu ne wanda ba a inkari yana da asali shine rak'atai alfajir na annabi sallallahu alaihi wasallam don abdullahi ibn umar ya abdullahi ibn abbas ya ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta waɗannan ayar sura raka a farko ayar suratul baqara qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina a ta biyu yana karanta wa qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum a wata riwayar yana karanta falamma hatta isa minhumul kufr ayoyi guda biyu to kaga inda bai bayyana karatu ba da ba zai ji ba ko mun san abdullahi ibn abbas ya je ya kwana a ɗakin a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kula da yanda yake sallar dare wanda daga ciki hadda a raka'atai alfajr to ita raka'atai fajar ana ta a cikin nafilfilin rana ne ana ɗaukanta a cikin nafilfilin rana ba a ta a cikin nafilar dare dan haka in ma an bayyana qira'a a ciki akwai asali amma al al-asl shine za a asirta qira'a a cikin dukkan nafilar da ake yi da rana amma dai wannan babin da imamul bukhari ya kawo akan wato karatun sallah a zahar da sallar la'asar to idan mutum ya saba ya bayyana karatu a sallar a ko sallar la'asar to a wajen mafiya yawan malamai ya bar sunna babu komai a kansa sai dai waɗansu sun ƙara da cewa ya nemi gafara Allah ya nemi gafara Allah akan abin da ya saboda ya saba ma sunna idan ya yi da gangan ne amma in bisa raukanwa ne babu komai amma inda gangan ya yi to ya tuba ga Allah jalla wa ala saboda ya ganganta saba sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma babu komai akan sa na sujudu sahwi amma a mashhurin mazhabar Malik zai yi sujudu sahwi idan ya bayyana karatu a inda ake a zahar da la'asar to tamkar yayi ƙari ne saboda haka zai sujada bayan sallama wani ita ce riwayar ibn al-qasim daga malik kuma ita ce mashhuriyar mazhaba duk daga cikin almajiran malik akwai wanda suka saba kamar yadda aka roito daga ashab cewa babu komai a kansa kamar yadda sauran malamai suka ce kamar yadda sauran malamai suka ce shi kuwa al abu hanifa ya tsananta matuƙa akan cewa wato a su yana wajabta sahau akan wanda ya ƙaunan wahida duk wanda ya bayyana kira'a a inda ake asirtawa wajibi ne yayi sahau su sujudu sahau na'am babun idan asma'al imamul aya babi idan liman ya jiyar da aya wato a cikin karatun da yake asirtawa a cikin karatun da yake asirtawa sai ya bayyana aya domin mamu su ji ayar da ya bayyana me wato haka yin haka din ya samu asali ko ba shi da asali na muhammad ibn yusuf al-firyadi al abdurrahman ibn amr imamu ahli sham ya haddathani yahya ibn abi kathir eh, yahya ibn abi kathir at-ta'i maulahu yace haddathani Abdullahi ibn abi qatada faris rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga babansa shine abu qatada al-harith ibn rabi'i cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karatu da ummul kitabi fatiha wa suratin ma'aha da sura tare da ita fi rak'atayn al-ulayayn a rak'o'i biyu na farko min salati zuhur na sallar azhar wa salati al-asr da sallar al-asr kuma yana jiyar da mu aya a wani yayi ya kasance yana tsawaitawa a raka a farko to a shahid nan inda yace wa yusmi'unal ayata ahyana yana jiyar da mu aya ahyana wato yana jiyarwar aya din nan akwai fuska biyu wanda ya gabata mun ambata waɗansu sun ce yana yin haka ne wato sahawan bisa rafkanwa saboda tasirin tadabburi da yake a cikin karatu har sai karatun ya fito a inda yake asirtawa har sai a ji aya ta sai a ji wata ayar a cikin karatunsa bal a wata riwayar ma an ce wa yusmi'una al-ayata ba'da al-aya ya jiyar da mu aya bayan aya wanda nuna ba aya ɗaya kawai yakan jiyar da su ba har sama da haka to waɗansu suka ce yana yin haka ne kamar wato a tadabburi zurfin tunani da tasirantuwa da karatun shine yake jansa har sai ya zamanto ya ɗaukaka murya a aji aya ɗaya ko sama da haka a cikin karatu to waɗansu kuma suka ce a'a annabi sallallahu alaihi wasallam amdan yake yin haka yana yin haka ne domin ya jiyar da sahabbai su san surar da yake karantawa ya jiyar da su su san surar da yake karantawa to wanda ya nuna daga nan aka ɗauki wannan yana daga cikin abin da ya halatta liman ya yi babu laifi in yana a cikin sallah a zahar ko la'asar ya bayyana aya ɗaya da yake karantawa a cikin sallar dan aji kamar yadda aka ruwaito Abdullahi ibn Mas'ud yana sallar a zahar ya yi shuru ba a ji a ba a hasse tukuna da aka ji ya ce rabbi zidini ilma sai aka gane ashe suratu taha ya karanta aka gane suratu taha ya karanta to saboda haka ake jiyar da ayar wannan sun dauki wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam shine asali kuma cewa yayi haka ne domin a san surar da yake karantawa kacin wannan shine kamar yadda aka ruwaito sayyidina Umar yana bayyana du'aul istiftah dan a san addu'ar da yake yi yayin da zai bude sallah du'aul istiftah an ruwaito yana bayyana ta haka zalika Abdullahi ibn Abbas an ruwaito a sallar jana'iza yana bayyana karatun Fatiha don mutane su san cewa sunna ce a kabbarar farko a karanta fatiha a sallar jana'iza to ibnu abbas yakan bayyana karatun domin me dan a san cewar yin karanta ta sunna ce saboda waɗansu ba lallai su sani ba kuma koyarwa da aiki yawan lokaci ya fi koyarwa da bayani da makaranta akwai wanda ba karatu za su zo su ji ba amma suka zo sallan nan suka yi sallah a bayan masani kamar sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to misalin kuma shine a bayan bayan sahabbai kuma wato malamai waɗanda aka san su da sanin sunna da kuma kasancewa akan sunna suke idan aka ji sun yi wannan to sai a san cewa wannan sunna ce to wannan duk wannan hadisin zai iya zamantowa asali cewar liman ya jiyar da aya kuma shi yasa imamul bukhari kun ga sai ya yanke akan hukunci babun idza asma al imamul aya babi idan liman ya jiyar da aya wato ma'ana ya samu asali yin haka liman ya jiyar da aya a cikin karatunsa na'am to kuma wannan ya nuna jiyar da ayar kun ga ba zai bayyana karatu wannan ba zai sa ya yi sujudu sahawi ba duk da yake an ce wannan jiyar da ayar yasir ne don ko a mazhabar mali inda suka ce idan aka bayyana a inda ake asirtawa za a yi sujudu sahawi to wannan suna yin afuwa akan in ya zamanto yasiran kamar aya ɗaya ko aya biyu in ya kai aya uku to shine za a yi sujudu sahwi in aka bayyana in aka bayyana a inda ake asircawa ya kai har aya uku to shine a wajen za a yi sujudu sahwi a bisa abin da yake shine mashhurin martaba amma kamar yadda muka ambata wato mafiya yawan malamai sun ce babu sujudu sahwi akan wato bayyana karatu a inda ake asirtawa ko asirtawa a kan inda ake bayyanawa idan aka asirta a inda ake bayyanawa shi kuma kamar wannan ragewa ne sai ya zamanto mutum ya yi sujada ƙablar salam to kuma mun san sujada ƙablar salam ta fi ƙarfi bisa sujada ba da salam eh, domin ita ba ta faduwa amma sujada bayan sallama idan mutum har fita daga masallaci ya manta bai yi ta ba tana faduwa idan dai sunnar da ya bari bai zaman tokan cewa mai yawa ba da ta fice sunnoni guda biyu to abin da ya sa kuwa a taujihin da malikiya suke yi shine cewar barin yin wato barin bayyanawa inda aka ce a bayyana barin bayyanawa inda aka ce a bayyana ya fi tsanani bisa bayyanawa inda aka ce a asirta ko ko ka aka ne ne wato sun yi istin baɗi suka yi da ma na haiti kuma an hufaji ta nigo abinda na hana kuku bashi to idan mutum ya bai ya asirta inda ake bayyanawa wato an hana shi ya bayyana kenan ko ai an hana shi ya asirta an ce masa ya bayyana to nan umarni ne amma inda ya bayyana inda aka ce a asirta an hana shi ya bayyana saboda haka bayyanawa inda aka ce asirat inda yake al'amru bi shay nahyun an diddihi <laughs> al'amru bi shay nahyun an diddihi amma wato in ka tsaya ka du kowanne daga ciki wato yin abin da aka hana ne eh, in ka zo to shi yasa kokarin a samu bambanci a tsakanin su kallufi ne wanda ba shi da ba shi da wajibi duk yake malaman malikiya kamar yan Khalil ya kawo shi a cikin at-tawdih sharhin sa na muktasar na Ibn al-Hajib amma an ka tsaya kai tunani saboda wannan ka'idar al'amru bi shay nahyun an diddihi sai ka ga babu wani ma'ana akai domin inda kace an hana inda kace hani ne to ainihin ai umarni ne inda kuma kace umarni ne ba hani bane wannan umarnin ya kunshi hani hanin ne saboda haka a kowace fuska sai ka ga akwai hani din a ciki in ya bayyana a wajen boyewa ai ba magana muke ƙari ko rage ba maganan muke hani ne ko umarni ne wato in aka hana ka abu wato a shari'a hani ya fi umarni ƙarfi ma na kuma an in shay'in fajtanibu ma martukun bihi fa'tu minhu mastata'tu in annabi sallallahu alaihi sallam ya hana abu a bashi in yi umarni da shi yi daidai gwargwado kaga ka wannan kaida suna amfani da ita kamar wajen yin nafila bayan sallar la'asar annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sai suka ce wannan hanin ya fi ƙarfi bisa umarnin da ya yi na cewa an ka shigo masallaci ka yi yi alfajir shi umarninka aka yi ka yi alfajir shi umarni fa'atu minhu mastata'tum aka ce ku yi gwargwadon iko amma hani ko ku bar shi gaba ɗaya saboda haka hani ya fi ƙarfi shi yasa malikiya suke rinjayar da rashin yin nafila ko da tahiyatul masjid ce bayan sallar la'asar da bayan sallar asuba saboda wannan ka'ida to za ka yi dabbaka ta a wannan babin na asirru wal jaharu to su sun tabbata ta ta yaya suka tabbata ta wanne ne hannun hannun shi ne wato inda aka ce a bayyana inda aka ce a asirta an ce kar a bayyana kenan inda aka ce a asirta an ce kar a bayyana idan ka bayyana a inda aka ce ka asirta to sai ka yi sujada bayan sallama to amma sujada bayan sallama sun ce kuma sujada kafin sallama ta fi ƙarfi kuma so suke su nuna wanda ya fi a umarnin wanda yake ya fi karfi inda ka bayyana inda ka asirta inda ka bayyana a inda aka ce a asirta kaga kamata yi abinda aka kai ƙari an ce kai kari to ba kai ba to a nan wajen sai ya to cewar ka yi sujada kafin sallama domin ka bayyana afon inda aka ce ka bayyana sai ka asirta ta rage to su ba ragowar suke ba mu tsallake wannan nuktan jama'a <laughs> na'am babu wani abu don aslan ma aslan ma ba ma tare da malikiya a wannan matsala ma tare da jumhurin malamai inda gashi shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana kuma sauran malamai ga baki ɗaya sun ce babu sujudu sahwi ga mutumin da ya saba a wajen wannan babin kuma wannan ita ce ma a cikin malikiyar ma akwai kauli a kaka kaulin ashab na'am babin ya tsawaita karatu a raka a farko na'am abu nu'aym al-fadl ibn dukayn hisham ibn abi abdullah al daga yahya ibn abi kafir daga abdullahi ibn abi qatada daga babansa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana tsawaita karatu a raka'a farko ta sallar azhar ya gajarta a cikin raka'a ta biyu kuma yana aikata haka a sallar asuba wato wannan sunna ne a farko ta fita biyu tsawo to wannan ya keɓanta da liman ne ko ku hatta mamu eh, eh, al'asul cewa duk yanda annabi sallallahu alaihi wasallam aka ruwaito yake sallah haka za a yi koyi da shi haka za a yi koyi da shi a yadda yake sallah Wannan wannan shine asali kuma amma waɗansu sun bayyana cewar hikima tana hukunta kan cewa wannan hukuncin ya ke keɓanta da liman hikimar shine tsawaita da yake yi domin masallaci domin waɗanda yake suke wanda domin mutane zo samu raka a farko wanda suke nesa ko wanda suke waje ko wanda wani abu na jinkiri ya same su musamman a sallah asuba wadda take zuwa mutane lokacin bacci idan liman ya tsawaita kira'a wanda aka yi ikama zai iya tashi ya alwala ya zo har ya samu raka a farko idan liman ya tsawaita kira'a saɓanin in bai tsawaita ta ko kuma in ya mayar da ita da ita da raka'a ta biyu duk ɗaya ne to amma in ya tsawaita a raka'a farko to wannan tsawaitawar za ta sa waɗansu zo su fuskanta shi shine ake ruwaitowa daga a ibn abi rabah ɗaya daga cikin malaman tabi'ai yake cewa inni la uhibbu an yutawwila al-imam al-ula min kulli salatin hatta yaksuran nas ni ina so liman ya tsawaita a farko ta kowace sallah domin mutane su yawaita a masallaci fa idza sallaitu li nafsi in ku ne sallah ga kaina ni ni kadai fa inni ahrisu ala an aj'ala al-ulayni sawa'a ina kokari na sanya raka'o'in biyun farko su zamanto daidai wa daida su daidai wa daida to wannan waɗansu sun yi jam'i sun ce wannan shi ne wajihin tsawaitawa waɗansu kuma suka ɗauke shi alababil itlaq kamar yadda yake a mazhabar malik a mazhabar malik mutlaƙan sawa'un mutum yana sallah shi shi kaɗai ko yana sallah a matsayinsa na liman mustahabi ne ya tsawaita raka a farko fiye da raka'a ta biyu to wanda yake shi ne zahirin wannan hadisi din domin ba lallai ne abu wato hikimarsa ta bayyana ba kuma kamar yadda ake cewa wato babu wani abu a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da yake shaida akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin wato yana tsawaita karatu ko yana tsawaita raka'a domin mutane su zo su samu sallah babu abin da yake nuna haka ibn hajar shi ya nasi wannan korewar to kun san korewa tana da wahala ba wuya in ka samu misali daya sai ka rushe to amma dai ibnu hajar da yake malaman ahlul istiqra ne masu cikakken hange da bibiya ga dukkan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan na'am babu jahril imami bit ta'min babun bayyanawar liman da at-ta'min at-ta'min ma'anarsa shine cewa amin daga ammana ammana wato idza qala amin shi ko amin sunan fi'ili ne da yake wato kamar halumma wato ku halumma da haihata to wato yana son halumma <laughs> na'am ah, to lafaz ma'anar amin sunan fi'ili ne kamar sah da halumma sah wato uskut kenan hmm. to ma'anar amin allahumma stajib allah ka amsa hmm, mafiya yawan ah, ah, lafazinta da madda da takfifi amin da madda da takfifi waɗansu sun ruwaito shi an ruwaito shi da imala da takfifi a cikin ƙura'u a hamza da kisa'i amin sun karanta shi da imala mm, da imala da madda amma kuma da takfifi waɗansu sun karanta shi da madda da tashdidi amin to wannan waɗansu sun yi inkarin wannan saboda kaga wannan ya yi daidai wala amina baital haram ma'anar amina bi ma'ana dina. wato kamar in saboda aka sai suka ce amin ma'anarsa ay qasidina ilai muna wato muna muna masu nufi zuwa gare ka shine ma'anar amin a bisa wannan an ruwaito daga Jafaru Sadiq amin amma dai aljamahir kama alqurra ga baki ɗin su qatibatan cewa suka yi bi tahfifi eh, bil wa kamar inda ibnu hajar ya faɗa amin haka to shine at-ta'min din shine fadin amin to bayyana liman ya bayyana amin kaga nan ma imam bukhari ya bayyana hukunci ya yanke hukunci cewa liman yana bayyanawa sabanin wanda suka ce liman ba zai bayyana ba kamar inda yake a matsabar malik a matabar malik liman baya bayyana amin sai ma'amun su ne za su ce amin amma liman sai dai ya fada a asirce a ɓoye na'am a ibn abi rabah ya ce amin du'a ita amin addu'a ce ma'ana wato cewa amin amin dinnan addu'a ce kuma akwai wanda suke amin ko kasar wata shidid amin wannan an ce wai ibraniya ce kun san har wannan kalmar ma abin nan suna da ita yahudawa ibriya da siriyaniya ta nasara shi yasa suke da amen amen ba eh. amen <laughs> amen haka za ta masu zuwa a bake nan to asalinta daga siriyaniya ne suka ɗauko to eh, ba mamaki tun da akwai kalmomi da suke da asali ɗaya tsakanin siriyaniya da larabci tunda dukkansu yarika ne waɗanda suke samiya wanda suka samu asali daga annabi ibrahim asali daga annabi ibrahim daga cikin wato daga cikin annabi ibrahim din ma bangaren sam ibn nuh sam dan annabi nuh saboda haka har sunan su za ga suna kama da juna na'am ibn abdullahi ibn zubair amma yayi tamin da shi da waɗanda ba suke bayansa har sai da masallacin ya zamanto sauti ya ɗaukaka wato an ji ƙarin an ji wato ɗaukakar sauti na cewa amin masallacin gabaki ɗaya ya ɗauka da ɗaukaka murya na amin wannan haka shi a tsani ya ruwaito wannan abdulrazak haka ya sadar da hadisin an ibn jurayd an aza qultu akan qultu lahu akan ibn zubair yu'minu ala isri ummi alquran ibn jurayd ya tambayi aza ibn zubair ya kasance yana cewa amin a ƙarshen ummi Qur'an. inda kun san ibn zubair ya kasance makka ce sa lokacin da aka yi masa mubaya'a mutanen hijaz da mutanen misra suka yi masa mubaya'a ya zamanto shine amirul muminin abin da ba a kirga cikin hulafa saboda kalma bata haɗu a kansa ba mm. to lokacin yana makka yana limanci a ba suna cikin waɗanda suke makka a zamanin aka tambaye shi ibn zubair ya kasance yana cewa amin a ƙarshen ummul qur'an qala na'am wa yu'minu man wara'ahu yace eh wanda kuma suke bayan sa su ma su yi ta'mini hatta inna lil masjid lalajja har masallaci ya zamanto yana da ɗaukakar murya thumma qala innama ma amin du'a cewa ita amin addu'a ce na'am abdullahi bin zubair ta kasance karkashin misra daga baya ne ai suka suka kori suka kori a gwamnansa suka yi a ga ga abin nan din muawiya da hmm, gwamnan muawiya shi ma kuma a kirsa ce wadda ta zo wato dabara ce aka yi wadda har ta sa ibn zubair ya rasa misra din misra ta kasance karkashin da yaman na'am abu hurera ya kasance yana ɗaukaka murya yana kiran liman la ta futni bi amin kada ka kubce min da amin abinda abu hurera yake nufi radiyallahu anhu wato kada ka ce amin kafin na zo na shigo cikin sahu yadda za a yi amin ni kuma ban samu amin tare da liman ba tare da sauran mamu saboda an ruwaito abu huraira ya kasance yana yana ladanci ga marwan ibn al-hakam lokacin marwan shine gwamna a madina abu huraira shine ladan to ya kasance yana yi masa yana yana umartarsa yana cewa to in nayi kiran sallah in nayi kiran sallah na daidaita sahu wato kada ka ce amin har sai ka san cewa na shiga cikin sahu wato ka saurara wajen karatun fatiha kar ka kai har inda za a yi amin kafin na shiga sahu tunda abin da ya shagaltar da shi maslahar sallah ce to kuma wannan abu huraira ba da wato saboda riskar shi yarwaito hadisin falalar ami da haka ya san falalarsa sosai don haka yake kokari akan wannan kuma haka zalika aka ruwaito lokacin da ya je al-bahrain lokacin da ya je bahrain al-bahrain shine wajen mantikar al-mantikar sharqiyya yanzu a saudiya al-ahsa nan wajen inda mai yake al'asa da da da qatif da sauransu inda yan shi'a suke yanzu inda suka fi yawa to lokacin al'ala ibn al-hadrami sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam shine shine sarki a nan al-bahrain to abu huraira shine yake masa ladanci to shi ma yana gaya masa haka yana umartarsa saboda kuma kun ga wannan ba wai don yana ƙasa da marwan ba ne ya zamanto ya yi tun tunda umartar marwan ma yake yana koya masa ya ce to gashi yadda za ka yi kada ka wuce ni da cewa amin yana hana shi ya yi karatu da sauri yadda zai ce amin kuma asalin wannan an ruwe abu dawud shi ruwaito hadisin abu usmanin na hadi cewa bilal yana ce ma manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulallah la tasbiqni bi amin kada ka riga ni fadar amin tunda shi yake wanda yake nuna cewar sun kasance suna yin ikama ba a cikin sahu ba za su yi ikama a waje wanda yake wajen sahu yawanci a wajen masallaci suke yin ikama don a san cewa an yi ikama sallah ikama ba ga wanda kawai suke a cikin masallacin ba har da wanda suke a waje to sannan an yi haka sai su zo su shiga cikin sahu to sai bilal ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah kada ka riga ni da faɗar amin wato kada ka yi karatun fatiha har ka kai inda za ka ce amin ni ko ban riga na shiga cikin sallah ba to shi yasa wani lokaci waɗanda suke yin sake ga an tayar da sallah tunda ya san dai zai samu ruku'u sai ya tsaya ya ta harkarsa ko ko ba zai fara alwala ba in kafin ikama sai ya yi ji an yi ikamar sannan zai yi ikama ka san wanda nake kallo da nake ne sai ya ji an yi kama sannan zai yi alwala an yi amin an gama yana murna dai ya samu ruku ya samu raka a farko to ya rasa alheri mai yawa saboda ya rasa amin la tasbiqni bi amin haka bilal yake cewa kada ka riga ni da fadar amin na'am na'am wa qala nafi nafi maulan abdullah ibn umar yace ibn ibn umar ya kasance la ya da'uhu baya barin baya fadin baya wato in yayi sallah imaman kana au ma'muma ko liman ne ko shi kuma mamuni wa yahudduhum kuma yana kwadaitar da su yana zaburar da su akan kukula da amin ku rinka faɗan amin kuma na ji alheri daga wajensa akan wannan wato ya bayyana musu falalar cewa amin na ji alherin da ke cikin faɗin wannan aiki ne ɗan ƙanƙani amma mai alheri da yawa yana daga cikin falala da Allah ya bama wannan al'umma ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bal an sanya ta daga cikin hususiyar wannan khususiyar al'ummar khususiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Allah ya ba mu al'ummar sa amin Allah ya ba mu al'ummar sa fadin amin na'am na'am zaka ji <laughs> na'am na'am Abdullahi bin Yusuf at-Tinisi yace mun karanta hadisi a gaban Malik daga ibn Shihab az-Zuhri daga sa'id ibn al-musayyib da abi salama bin abdurrahman bin awf cewa su su su biyu sun ba sun ba shi labari daga abu huraira cewa annabi sallallahu alaihi ya ce idan liman ya yi ta'amini ya ce amin fa'aminu kuma ku yi ta'amini wato ku ce amin domin sha'anin duk wanda cewarsa amin sai daidai da faɗin mala'iku amin za a gafarta masa abin da ya gabata na zanubinsa ibn shahab ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa amin wannan ibn shahab ya faɗi wannan duk da yake mursal ne amma an sadajje ne da isnadin da ya gabata da yadda malik ya da gare shi yana faɗin haka kuma wannan shine ya fassara ma'anar idan ammana al-imam tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine liman to idan ammana ai shine idan qala amin to annabi sallallahu alaihi wasallam yana liman amma yana cewa amin kuma wannan ya nuna yana bayyana amin din to yayin da yake cewa amin kuma lokacin za ku ce amin kamar yadda zo zai zo a cikin hadisai fa innal mala'ikata taqulu amin wal imamu yaqulu amin don mala'iku suna cewa amin alhali alhali liman yayin da liman yake cewa amin saboda haka wannan shine ga wanda ya ji jin liman kenan daga ya soma cewa amin kai ma ka faɗa tare da shi Amma الرواية ذات ذو zo idan وإذا قال إذا قال إذا قال الإمام ولا الضالين إن يتي ولا amin فقولوا ku تقولوا تي ma'ana wato kada ku yi jinkiri domin wannan bigiran shine bigiran da yake cewa amin in yace wala dhalin to nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan umarni yayin da liman ya ce amin kuma ku ce amin to sai kuma ya ce ya bayyana falalar falalar alherin da ke ciki shine wanda amin ɗinsa ta yi muwafaka da amin ɗin mala'iki menene wannan muwafaka waɗansu malamai suka ce muwafaka wajen islafi muwafaka wajen islafi da kushu'i kamar yadda ibn hibban ya faɗa wato sai ka yi faɗa da irin ikhlasin mala'iku da irin kushu'in mala'iku wane mutum <laughs> wane mutum wani lokaci ana amin din ma kana kama tasha ka faɗa amma kuma zuciya tana can wani waje wato ibn hibban ya tsananta yuridu muwafaqatal imam al mala'ika fil ikhlasi bi ghairi ijabi a cikin ikhlasi ba tare da ujubu ba haka nan ya karkata zuwa gare shi waɗansu kuma suka ce idan ya yi muwafaka da su wajen amsawar addu'a wato wajen kamar yadda ake amsa addu'ar su kai ma a dace kai ma a aika a amsa addu'ar ka. amma abin da yake a waɗansu kuma kamar yadda hadisin ibn Shabi ya nuna shine abin da ake nufi yayi muwafaqa da su fil qawli waz zaman a fada da kuma a zamanin kamar yanda suke fada kai ma ka fada yayin da suke fada kai ma yayin nan kake fada nan haga wannan wannan marhaba marhaba ko wannan za mu iya amma na farko akwai masharta to kuma zahirin riwaya kamar yadda mu gani domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa innal imam fa innal mala'ikata taqulu amin wal imam yaqulu amin liman ma yana cewa amin to a lokacin shine ce faman wafaqa ta'minuhu ta'minal mala'ika muwafaqar da ake nufi kaga ai tunda an ce liman yana fada ai liman ba mala'ika bane ko to tunda na liman tare yake da na mala'iku kaga wanda ya kasance tare da na liman ya zama to ba tare yake da na mala'iku ba tare yake da na mala'iku saboda haka wannan shine zahiri muwafaqa din a fada da kuma a zamani to mala'ikun da suke cewa inda mala'iku ne suke cewa ta amin wa'inda mala'iku ne su ma suke yin amin faman wafaka ta aminu hu ta aminal mala'ika su wane ne wa'in mala'ikun da suke cewa amin na'am na'am alhafaza waɗansu sun ce alhafaza wanda suke suna tare da mu suna tare da mu masu kiyaye ayyukanmu waɗansu kuma suka ce mala'ikun da suke ta'aqub wanda suke zuwa to amma wanda suke ta'aqub fa su suna halartar sallah asuba ne da sallar la'asar suna halartar sallar asuba da sallar la'asar a lokacin nan suke a lokacin nan suke haduwa a lokacin suke haduwa gaba ɗayan su suna haduwa eh haduwar su ce a sallar asuba da sallar la'asar haduwar su amma babu dalilin da zai nuna kan cewa su ne suke su ake nufi a wannan hadisin duk da wannan ya nuna kan cewa suna halartar sallah tunda a wajen sallar ne suke handin oba, a lokacin sallar ne sallar asuba da sallar la'asar to amma akwai hadisin akwai hadisi a cikin riwayar hadisin riwayar al'araj na wannan hadisin wa qalat fil mala'ikatu fis sama'i amin mala'iku a sama suka ce amin saboda haka abin da yake bayyana kamar yadda ibn hajar rahmatullahi alaihi ya rinjayar mala'iku ma waɗanne ne da suke ƙasa suke halartar sallar da ko mala'iku da su ma suke a sama suke halartar sallar domin sallar nan da muke yi in aka sahu akwai sahu kamar sa a sama haka aka ruwaito ikrima duk da yake mursal ne amma mithluhu kamar yadda ibn hajar yace ba za a iya fadarsa da ra'ayi ba yace sufufu ahli al-ardi ala sufufi ahli as-sama sahu sahu na mutanen da suke bayan kasa daidai wato yana kan sahu sahu na mutanen na bayan Allah da suke sama fa idza wafaqa amin fil ardi amin fis sama'i ghufira lil abd idan yayin da aka ce amin a ban kasa yayi daidai da lokacin da ake cewa amin a sama to sai a gafarta ma bawa saboda haka ana nufin mala'iku duk mala'ikun da suke yin sahu ai sallah tare da su da waɗanda suke ƙasa da waɗanda suke sama to yayin da suke cewa amin kai ma idan amin ɗinka ya dace da cewar su amin to wannan zai sa a gafarta maka zunubi to wannan yana tambihi akan yana nuna wato muhimmancin alhudur a cikin sallah muhimmancin hudur wato zuciyar ka tana cikin sallah dan in zuciyar ba ta cikin sallah sai a zo liman din ma ya ce amin kai baka farga ba sai ka ji sauran jama'a ana cewa amin sai ka ji amin lokacin an riga an gama mala'iku sun gama fada an barka a hanya to amma in zuciyarka tana nan cikin sallah wannan zai sa ka fada a daidai lokacin a cikin wannan kuma akwai falala ta liman domin cewarsa amin yana daidai da faɗin mala'iku amin yayin da shi yake cewa amin mamu shi ne zai ƙoƙari ya dace da lokacin da liman yake faɗa amma shi liman yayin da yake faɗa mala'iku za su sauraka wani ya nuna falalan limanci don haka sai aka ce ma mamu ya yi muwafaka da liman tun da in yi muwafaka da liman to ya samu muwafaka da mala'iku domin mala'iku shi suke bi kuma wannan ya nuna cewar mamu baya kira'a tare da liman baya karanta fatiha tare da liman yayin da liman yake karantawa tunda inda yana karantawa ai zai shagalta da bin karatun fatiha din ne maimakon faɗin amin haka alƙurtubi ya istinbatin wannan mun dawo dai wannan matsalar ta mu ta karatun fatiha amma wannan ba yana nuna kan cewa ba zai karatun fatiha ba zai yi amma ba lokacin da liman yake bayyana yake yin karatu ba na'am babun falalar cewar amin na'am wato banda abin da ya gabata kenan na'am na'am na'am malik ibn uh, malik al-imam daga abu zinad abdullahi ibn zakwan an al-a'raj daga al

sai ɗayar ta yi muwafaka ta daidai da ɗayar to za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubinsa wannan gafara abin da ya gabata na zunubi ana nufin as kamar yadda malamai suke taujihinsa ba ana nufin Alkaba'ir ba alkaba'ir sai an tuba amma kyawawan ayyuka innal hasanati yudhibun as-sayyi'at kyawawan ayyuka suna tafiyar da miyagu to daga ciki yin wannan yana sa a yafe ma mutum as ƙananan kananan zunubai da sharaɗin cewar ya nisanci manyan zunubai wata riwaya ta zo wa mata akhar amma bata inganta ba riwaya ce shaza hmm. to yaushe ne idan kala ahadukum nan ana nufin wa kenan ba ana nufin mamu ba mamu to mamu yana faɗin amin a wato ya ƙoƙarin faɗi kunga nan sai aka ce idan amin din idan ɗayar amin din wato tasa ta yi muwafaka da ɗayar ita ce ta mala'iku a sama to su ko mala'iku a sama yaushe suke yi yaushe suke amin din tare da liman yayin da liman yana faɗa sai su ma ɗauka sai su faɗa tare na'am babin bayyanawar ma'amum ga amin na'am alƙa'anabi daga malik daga sumai maula abubakar daga abu salih samman daga abi huraira cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan liman ya ce gairil magbobi alaihim waladdallin to ku ce amin domin wanda duk faɗinsa ya yi daidai ya yi muwafaka da faɗin mala'iku za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubinsa muhammad ibn amr ibn alkama ya ya yi mutaba'a wato ga sumai an abi salama daga abu salama daga abi huraira daga annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma nu'aymin al-mujmir daga abi huraira radiyallahu anhu to wannan fa'idar wannan riwayar ta bayyana lokacin da mamu zai ambaci ani eh, lokacin da mamu mamu zai ambaci ani shine idan liman ya ce ghairil maghdubi alaihim waladdallin domin daga ya faɗi wannan liman yake cewa amin to sai kai ma ka ce amin ba za ka jira sai liman ya ce amin sannan ka faɗa amin ba muwafaka ake so shi yasa aljuwaini imamul haramain yace a dukkan ayyukan sallah mamu yana yi ne bayan liman banda amin a wajen amin so yake zamanto sa'an liman tare za ki, majibu tare za su eh. idan shi ne kaɗai istisna'in da aka yi amma a komai na sallah sawa'un ƙaunar aufi'ilan ko ƙauli ko aiki mamu yana yi bayan liman sai kawai amin wani daga cikin tambihin da aljuwaini imamul haramain a kan cewar wato zai yi a kan lokacin da almamu mamu yake faɗan amin shine idan ya ji liman ya ce wala ghairil maghdubi alaihim wala dhalin wannan ya nuna kuma wato albarkar da ke cikin fatiha albarkar da ke cikin fatiha saboda ya nuna kamar yadda zuwa a cikin sahih muslim ibn rajab ya ambaci wannan a cikin sharhinsa na wannan hadisin hadisin abi huraira radiyallahu anhu na yanda na hadithul qudsi wanda Allah ta'ala ya ce na raba sallah tsakanina da bawana kashi biyu kuma abinda bawana ya tambaye ni na sani idan bawa ya ce alhamdulillahi rabbil alamin Allah sai ya ce hamadani abdi bawana ya yabe ni idan ya ce arrahmanur rahim sai Allah ya ce asna alayya abdi bawana ya yi min kirari idan ya ce maliki yawmiddin sai Allah ya ce majjadani abdi Bawa na ya girmama ni ya wato ya ɗaukaka ni a wata riwayar fawwada ilayya abdi bawana ya fawwala ya miƙa komai gare ni ya ce ni ne mai mulki idan yace ce iyaka na abudu wa iyaka na sa'in sai Allah to wannan tsakanina da bawana ne tare muke wato wale abdi ma sa'ala to duk abin da bawana ya tambaya daga nan na bashi to idan yace ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin sai Allah yace hadha li abdi wannan na bawa na ne wali abdi ma sa'ala abinda bawa na ya tambaya na sani ibn rajab yace fa hadha al wannan wannan hadithin yadullu ala anna Allah yastami'u li qira'ati al musalli haythu kana munajiyan lahu Allah yana sauraron karatun mai sallah yayin da ya zamanto yana munajaci da shi yana sirri da shi wa yaruddu alaihi jawaba ma jihi bihi kalimatan kalima kuma yana mayar masa jawabi akan abin da yake yin asiri da shi kalma kalma farkon fatiha hamd yabo ne thumma sannan kirari wa huwa wa huwa tasmiyatul hamdi wa takriruhu amma abin da ake nufi da asana shine tasmiyatul hamd maimaita yabo da ƙara maimaita shi bambancin wato alhamdu was kenan alhamdu yabo ne Asana tasniyatul hamd wa takriruhu maimaita yabo a maimaita a sake maimaitawa shine bambanci tsakanin su thumma tamjiduhu sannan daukaka wato kirarin daukaka a gare shi والثناء على الله بأوصاف المجد والكبرياء azama. da yabo ga Allah da kirari ga Allah da sifofin girma da ɗaukaka E, e, da sifofin ɗaukaka da girma sun mayan taƙilul abdu min alhamdi wa sana'i wa tamjid ila fitabil hudu to bayan bawa ya yi wato yabo da girmamawa da ɗaukakawa to sai kuma ya tafiya zuwa ga fuskantar cewa yanzu ya shiga cikin fada alhudu mm, ya shiga cikin shaidar wato yin munajati da Allah ka'annahu saluha hina idin littaqribi min al-hadra kamar wato ya cancanci ya zamanto ya kusata a cikin wato wajen da ya samu halartar inda zai munajaci da Allah fa khataba khitab al-hadirin sai masa zance zancen wanda yake wajen tunda ai iyaka kai muke bauta ma wato kamar ya je wajen sa kenan ya bayyana gare shi fa qala iyaka na'budu wa iyaka nasta'in wa hadhihi kalima wannan kalmar an ce innaha tajma'u sirra al-kutubi al-munazzalati min as-sama'i kulliha ta tara dukkan sirrin tafan da Allah ya saukar daga sama gabaki ɗayan su li'anna al-khalqa domin halitta innama khuliqu li umaru bil ibada an halicce su ne dan a umarce su da ibada wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa ma ursilatur rusulu wa unzilatul kutubu lidhalik an aiko manzanni an saukar da littafai saboda haka fal ibadatu haqqullahi ala ibadi ibada ita ce haƙƙin Allah akan bayinsa wala qudrata lil ibadi alaiha biduni i'anati llahi lahu babu iko ga bayi kan su wannan ibadar ga Allah ba tare da taimakon Allah a gare su ba falidalika kanat hadhihi alkalimatu bayna Allah wa bayna 'abdihi da haka ne wannan kalmar ta zama to tsakanin bawa da tsakanin Allah da bawansa lian alibadatu haqqullahi ala 'abdi ibada haƙin Allah ce akan bawa wal i'anatu min Allah fadlun min Allah ala 'abdi taimako ko daga Allah falala ce daga Allah akan bawansa to bayan haka sai addu'a da shiriya ya zuwa ga tafarki miƙaƙe shi ne tafarkin waɗanda aka musu ni'ima su ne annabawa da mabiyansu cikin siddiƙai da shahidai da salihai kamar yadda ambata a suratun nisa to wanda ya tsaya akan wannan tafarki to shine zai samu arzikin duniya da lahira kuma tafarkinsa rayuwarsa ta daidaita akan tafarki na daidai har zuwa ranar kiyama wanda ku ya fita daga wannan ko dai ya samu ya haɗu da fushin Allah shine wanda ya san hanyar shari'a kuma ya binta kamar yahudawa ko kuma batacce gabarin tafarkin shari'a kamar nasara wanda ba su san da, sauransu wanda suke kama da su daga cikin mushrikai wanda ba su san shari'a ba ballanta nasu bita to idan mai karatun sallah ya gama karatun fatiha to Allah sai ya amsa addu'arsa ya ce haza li abdi wa li abdi ma sa'ala wannan na bawa na ne kuma bawa na yana da abin da ya tambaya to a yayin nan ne sai mala'iku su ce amin saboda su suna jin zancen Allah suna jin Allah yana wannan mukatsaba mu ne ga gafalallu irin wannan abu da muka samu tsakaninmu da Allah muna yin wannan muna sallah Allah yana faɗa eh, muna faɗa Allah yana mayar mana yana amsawa amma zu amma muna can muna kamo tasha zuciyar mu bata wajen mala'iku ko suna ji to shi yasa sai yayi munasaba tunda ai Allah ya ce wal hadha li abdi wali abdi ma sa'ala wannan na bawa na ne abinda bawa na ya tambaya na sani to sai mala'iku su ce amin akan addu'ar mai sallah to don haka aka shar'anta ma masu sallah su muwafaka a wajen cewa amin da su mala'iku domin a taamin da shi ne ake amsa addu'a yana daga cikin abin da ake amsa addu'a saboda shi ya zo a cikin sahih muslim da ƙari idan annabi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan liman ya ce ghairil maghdubi alaihim wala dhalin faqulu amin ku ce amin kumullah Allah zai amsa muku to wannan shi ne kuma yake nuna cewar wato idan wannan yana ɗaya daga cikin hujjojin da malikiya suke tafiya a kansa kan cewar to ai idan mamu ya yi amin tamkar ya karanta fatiha ne tunda amin shi ma mai yin addu'a ne tunda shi ma mu an umarce shi da ya saurari karatun liman kuma an umarce shi ya ce amin akan addu'ar liman bayan ya karanta fatiha na aka kira'a ba ta kansa domin ya saurari kira'a kuma ya yi amin to kamar shi ma ya yi addu'an ne domin kamar yadda aka rito da yawa daga cikin salaf cewa Allah maɗaukacin sarki ya ce ma annabi Musa da annabi Harun kad ujibar da'awatukuma kuma an karɓa addu'a ku biyu annabi Musa shi ne yake addu'a Haruna kuma yake cewa amin sai Allah ya kira su masu addu'a saboda ka kai kanka mamu ko baka karanta Fatiha ba inda ka ce amin ka saurari kira ce amin kayi addu'a kuma addu'a ita ce karatun Fatiha kun ga wannan hujja ga malikiya <laughs> subhanakallahumma ah, amsa wannan tambayar salatu tasbih a wajen mafiya yawan arjun yawa yawan malamai suna daga cikin sunnoni wato salloli na sunna wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya koyar da ita sai dai waɗansu suna ganin hadisin bai inganta ba suna ganin ba za a yi ta ba amma da yawa daga cikin malamai sun inganta hadisin kuma wannan shine abin da muka rinjayar wajen bayanin wajen amsa wannan tambayar a majalisai da dama sannan tambaya ta biyu ya ce malam ina buƙatar shawara mahaifana duka sun rasu Allah ya musu rahama sun bar mu mu bakwai amma mutum biyu na farko wato yayyin mu kenan suna kawo suna kawo mana matsala ɗaya daga cikin su ya yanke alaka da mu baya ɗaukar waya baya responding ta SMS kuma ya ce kada wanda ya je gidansa anan dan Allah ya zan yi in sauke haƙƙin zumunci eh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laisal wasilu bil mukafir Me sada zumunci ba shine wanda yake ramawa ba in an sada ya sadar walakin alwasil man wasala man qata'aha Me sada zumunci shine wanda ya sadar da zumuncin wanda ya yanke shi in ya yanke ka kai kar ka yanke shi duk da baya amsawa idan munasaba ta zo ta sada zumunci ka sada zumuncinsa in ba shi da lafiya ka ziyarce shi idan wani abu na alheri ya same shi ka je idan wani abu na jaji ya same shi ka je ka jajanta masa idan kuma dama ta yi idan dama ta yi na ka ziyarce shi ko ka gan shi ka gaishe shi ka kama hannunsa kai masa sallama ko da yaƙi kai haƙuri akan al'ada ɗinka domin kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake cakuɗuwa da mutane yake haƙuri akan cutar da shi da suke yi shi ya fi alheri bisa wanda yake kaurace ma mutane baya hakuri akan cutar da shi da suke yi dama kada kai tsammanin za ka samu alherin sada zumunci ba tare da jarabawa ta zo maka ba wannan ka ɗauki wani yana daga cikin ibtila'i sau da aka kai bakin ƙoƙarinka wajen sada zumuncinsa kar wannan ya zama to hujja na kai ka yanke masa kare je gidansu to sai ya je gidansu zai sada zumunci Allah sai ya je gidansu zai sada zumunci ko ko ya ce kare je gidansa in je gidansa ya saba ma Allah maganarsa magana Allah ce to eh ya masa wulakanci to dama in ka bi Allah ba sai maka wulakanci ba me dan an wulakanta ka akan bin Allah ko shi na taba gaya muku kissar malam karami Allah ya ji kansa malam Abubakar Ramadan a taba gaya muku kissar sa ko eh, eh sannu wanda wato yana mahaifinsa malam abubakar tudun nufawa ne yake yin tafsiri a gidan rediyo saboda larurar rashin lafiya sai ya ce shi ɗansa malam karami ya je ya rinka yin tafsiri to yana zuwa in yaje je a ta yawo da hankalinsa a ce yau babu wannan yau babu wannan wata ran sai ya zo ya gaya ma mahaifin nasa ya ce akramakalani dai ina neman alfarma a ɗauke min wannan nauyin mutanen nan ba san abin nan suke ba wulakancin nasu ya isa yau in naje ayi mun kaza yau in naje ayi mun kaza sai ce sannu wanda baya so a wulakanta shi akan alqur'ani dan an wulakanta akan dan an wulakanta ka akan alqur'ani har wani abu ne shikenan ya hakura yaje ba a dade ba sai ya zamanto har gida za a turo mota daga gidan rediyo a dauke shi zo ya tafsiri dama sai Allah ya jarraba ka ta ɗauki wannan eh, mai tambaya ta ɗauki wannan jarabawa ce eh, ka ɗauke ta jarabawa ce don ba zai yi ka samu alherin da ke cikin sada zumunci ba ba tare da jarabawa ta zo maka daga Allah ba waɗansu Allah maɗaukakin sarki sai ya sauwaƙe musu wannan falala ce daga Allah kuma domin abin da duk zai sauwaƙe maka bin Allah falala ce daga Allah wani kuma sai Allah ya sanya shi ya zamanto a tsanani wannan tsananin ƙarin alheri da ƙarin lada a gare ka ƙarin alheri ne da ƙarin lada a gare ka kamar mai karatun alkur'ani ne wanda yake mahir da shi aka ce ma'al kiramin safaratil barara akwai kuma wanda yake wa huwa alaihi shakun akwai wanda kuma yake karanta mai yana da tsanani a gare shi yana da lada biyu da ladan karatun da ladan wahalar da yake sha da ladan wahalar da yake sha na'am sai wannan tambayar da aka turo ta ta whatsapp ce ko a mutum ne ya ƙara aure sai uwar gidan saboda ɗabi'ar kishi irin tasu ta mata sai ta rika yada labari a anguwa har ma da yan uwa cewa ai matar da mijin nata ya auro mutuniyar banza ce sai da suka gama mu'amalar banza a waje sannan ya auro ta labari ya gewaya har ya zo kunnan mijin kuma ya bincika ya tabbatar da matarsa wato uwar gidan zai ta yada wannan jita-jita hankalinsa ya tashi kwarai dangane da wannan al'amari kuma yana tunanin wani irin mataki ya kamata ya ɗauka don wannan labarin ya je kunnen ita amaryar da ya auro amma ya nuna mata kamar bai san zancen ba amma ta ba shi lokaci zai ta ba shi lokaci zai yi bincike don ya tabbatar da gaskiya yana son malam ya ba shi shawara akan matakin da ya kamata ya ɗauka kuma kasancewar wani Habib da ya tabbata cewa duk wanda ya jefi wani da mummunar ɗabi'a kuma ya kasance wanda aka jefa da wannan ɗabi'a da ya kasance ma'abucinta ba to sai wannan al'amarin ya koma ga wanda ya kirkire shi shin wannan abu na ƙazafi da matarsa ta yi zai iya taɓa nagartar zuriyarsu na neman ƙarin haske a gummanan tare da neman addu'ar 'yan uwa allah ya tsare tarbiyya da mutuncin zuriya ta da ta musulmi baki ɗaya eh, wannan a ah, ya kamata lalle ya ɗauki mataki akan wannan don idan abu ya haɗa da keta iyakar Allah to wannan dole a ɗauki mataki domin wannan fasikanci ne fasika ce abinda ta yi fasikanci ne tunda Allah ta'ala ya ce wallazi ne yarmunan muhsanati ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فزدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم abada, أبدا وأولئك humul الفاسقون kaga an sawa'un in mutum ya zara yi ma mace kazafi da yi ma namiji kazafi duk ɗaya ne ta yi masa kazafi kuma ta yi ma wannan kazafin mutum biyu ta yi ta yi ma matar kazafi ta yi ma shi mijin kazafi yau kishi hauka ne ita aka fara yi ma kishi hauka ne saboda haka lallai wannan ya fuskance ta cewa ya tsoratar da ita akan cewa sai ya kai ta gaban shari'a an mata bulala 80 ko ta kawo shaidu kuma shi da ta zarge shi da ta yi masa ƙazafi shi da ta yi masa ƙazafi idan tun da ta yi masa ƙazafi to za su yi li'ani tare da shi ya mata barazana za su yi li'ani kuma suka yi li'ani ga irin abin da ke zai biyo baya a yawanci irin waɗannan haukan na mata suna yi ana kyale su amma ya ɗauki mataki wanda yake san cewa da gaske yake yi kishi ai ba hauka bane kun ga lokacin da lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ɗakin na na Aisha sai Zainab sai abinci ta turo masa da abincin a akushi aka kawo mata yana ɗakin na na Aisha ba ranar ta bane da ta ɗauki akushin ta yi wurgi da shi ya fashe annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce gharat ummukum uwarku ta yi kishi da wannan an yi tafsili cewa ana nufin ita ma ta yi abinda mahaifi wato wato saratu wato matar annabi ibrahim da ta yi kishi ta ce annabi ibrahim ya ɗauke hajar ya tafi da ita wato kamar abu ne wanda yake wato kun samo wato kunga da kunga jiki shi ko kuma yana nufin ita aisha ai ummul mu'minina ce to wato wato uwarku ya ku muminai ta yi kishi amma sai ya ce mata ne ya ce ta biya kudin akushi sai ta biya shari'a ce kishi ya sa ta ta shiga cikin haƙƙin 'yar uwarta ya ce sai ta biya saboda haka wannan shi mijin zai iya cewa to ni zan yafi tunda in kika yi min kazafi ina da damar na yi li'ani da ke akan kore abin da kika kika yi ba sai na ce ki kawo shaidu ba amma ita ko dai ki kawo shaidu hudu a cewa kin ga mu muna lalata ko kuma zan kai ki gaban alkali sai an miki bulala 80 ko muna da kotunan shari'a Allah ya sa a Kano yake eh, in a Kano yake kin ga shi kenan muna da kotunan shari'a hmm. in ya dauki mataki na wannan to a lokacin nan za ta dawo cikin hankalinta wannan ai hauka ne kina tare da mutum kun haifi 'ya'ya da shi yaya kike so yaya kike so ya kasance a gaban 'ya'yansa ya za a rinka kiran 'ya'yansa 'ya'yan mazinaci hmm? haka suke haka take so a rinka kiransa kishi hauka ne wannan lallai ya ɗauki mataki mai tsanantawa a kanta har sai ta dawo hanya sannan ya iya yafewa ita kuma amarya ya rarrace ta ba ta amma sai ya ɗauki mataki akan ita uwar gida din to akwai yan uwa da suke fama da rashin lafiya akwai dan uwanmu abdulsalam yana fama da rashin lafiya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yi masa Allah ya bashi ya yi masa larurar da ke damunsa akwai dan uwan Alhaji Muktar Jega ya tafi za a yi masa aiki ina jin gobe za a yi masa aikin an yi masa wani aikin kuma za a sake wani muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba shi lafiya kuma Allah ya sa wannan tiyata da za a yi masa ya zamanto ita ce sanadiyar samun warakarsa daga wannan rashin lafiya tasa Allah ya inganta masa lafiya akwai Alhaji Sagir PM Yola shi ma yana addu'a akan muna yi masa addu'a akan taimakon da yake na gudanar da harkokin karatu Allah ya saka masa da alkhairi da duk da yake dai an yi musu addu'a ranar juma'a waɗanda suka ba da gudunmawa kun ga inda muka samu yalwata masallaci na mata yanzu ya masallatan ma da yake ɗauka a ƙarin da aka yi hayya kuyi masallatan da yake ɗauka a asalin masallacin na mata ɗin duk wanda suka ba da gudunmawa Allah ya karba Allah ya karba akwai wanda suka ba da gudunmawa mai kauri wanda ita ce ta sa aka fara aikin akwai wanda suka yi wakafi ga iyayen ga mahaifinsu daga ciki akwai wanda suka ba da gudunwa kaɗan dan akwai wanda akwai wanda ma akwai masu turo naira biyar a cikin account ɗin kuma duk sun shiga ciki tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya gina ma Allah masallaci ko da mikidarin wato a shekar beni shekar beni saboda haka kun ga shekar beni watakila naira biyar za ta iya gina ta Allah zai gina masa gida a aljanna saboda haka ta waɗanda suka bayar duk suna musu addu'a Allah madaukakin sarki ya karɓa. da gare su wanda kuma suka fara tunanin a yi da wanda suka ba da shawara da wanda suka zana akwai wanda suka zana ba su karɓi ko kwabo ba zanen nan da suka yi kuma da wanda suka yi lissafin structural engineers ɗin da suka yi da kai komo da shi kansa contractor da ya wanda ba ya yi ne don ya samu riba ba shi ma cikin almajiran wannan majalis namu ne duk Allah maɗaukacin sarki ya karba da gare su Allah ya musu aljanna ya ba su ladan ginin gida a cikin ya ba su ladan da za su samu na ya gina musu katafariyar fada aljanna sannan akwai ɗan uwan mu malam Salisu wanda yake jan baki wajen karatun tsara na Juma'a shi ma ba shi da lafiya wannan makon ma bai samu zuwa karatu ba Allah ya ba shi lafiya Allah ya tashi kafadarsa to akwai yar uwa za a yi mata kishiya tana neman addu'a Allah ya hada kansu Allah ya bashi ikon yin adalci a tsakaninsu Allah ya ba su zaman lafiya to kaga mumina kenan kaga mumina kenan Allah ya miki albarka Allah ya amsa addu'a Allah ya amsa addu'a amin mm. akwai wanda kuma ya tafiya har yanzu kayansa ba su zo ba muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya ya tsare dukiyarsa Allah ya kawo masa dukiyarsa ya tsare ta ya sanya masa albarka a cikin kasuwancinsa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma shrah صدورنا ويسر أمورنا وفرج همومنا واختم بالصالحات أعمالنا اللهم اختم لنا بخير واجعل عاقبة أمورنا كلها إلى خير اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات ونسألك الدرجات العلى من الجنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين